Yakub Sura biyu ’Yan uwana, kada ku nuna bambanci a tsakaninku, da yake kun sa ban gaskiyarku ga Ubangijinmu Yesu almasihu, Ubangijin maɗaukaki. Misali, mai yiwuwa wani mai arziki ya shigo cikin taronku, yana sanye da zobben zinariya da kuma riguna masu daraja, sa'an nan kuma wani matalauci. ya shigo da rigar da ta yage, idan za ku fi ba mai arzikin nan girma, ku ce masa, Ga kujera mai kyau ka zauna, amma ku ce wa matalautin nan, Ka tsaya a can, ko kuma ka zauna a kasa, ai, bambanci kenan kuke nuna wa junanku, kuna kuma yanke shari'a da mugun tunani, ku ji uwana waɗanda nake kauna, ashe, Allah bai zaɓi matalautan duniyan nan su zama masu arziki cikin ban gaskiya ba, ba su ne kuma za su gaji mulkin nan wanda ya yi alkawari wa waɗanda suke kaunarsa ba, amma ku, kukan raina matalauta, ashe ba masu arziki ne suke wulakanta ku ba, ba su ne suke jan ku zuwa gaban kotu ba, ba su ne kuma suke maganar saɓo. a kan sunan nan mai daraja da aka san ku da shi ba, idan kun yi biyayya da koyarwar nan ta mulkin Allah, wanda take cikin rubutacciyar maganar Allah cewa, Ka kaunaci makwabcinka kamar kanka, kun yi daidai. Amma idan kun nuna bambanci a tsakaninku, wannan zunubi ne, bisa ga koyarwar Musa, kun zama masu karya doka. Gama duk wanda ya kiyaye dokar koyarwar Musa, amma ya kare ɗaya, to, ya kare dukan kenan, gama shi wanda ya ce, Kada ka yi zina, shi ne kuma ya ce, Kada ka yi kisan kai, idan ba ka yi zina ba, amma ka kashe wani, to, ka zama mai karya koyarwa kenan, saboda haka, ku yi maganarku da aikinku, yadda za ta nuna cewa, ku mutane ne da za a yi musu shari'a bisa ga ka'ida mai ba da yanci, gama a lokacin shari'a Allah ba zai nuna jinkai ga mutum marar jinkai ba, amma jinkai zai yi nasara a kan hukunci. ’Yan uwa, ina amfanin mutum ya ce yana da ban gaskiya, amma ayyukansa ba su nuna haka ba? Anya, wannan ban gaskiyarsa za ta iya cetonsa kuwa? Misali mai yiwuwa, wani ɗan uwa ko wata ‘yar uwa suna zama babu rigar sawa, kuma babu abinci na yau da kullum. Idan waninku ya ce musu, Ku sauka lafiya, Allah ya ba ku abinci da abin sawa, amma bai yi kome game da bukatar sunan ta jiki ba, to, ina amfanin wannan. Haka kuma, ban gaskiya wanda ba ta da ayyukan da suke tabbatar da ita banza ce, wani zai iya cewa, Ai, kai kana da ban gaskiya, ni kuma ina da ayyuka ne, to, nuna mini ban gaskiyarka marar ayyuka, ni kuma zan nuna maka ban gaskiyata ta wurin ayyukana. Ka gaskanta Allah ɗaya ne? To, madalla, ai, ko aljanu ma. sun gaskanta haka, har ma da rawar jiki, kai marar hikima, ko kana bukata har yanzu in tabbata maka yadda ban gaskiyar marar ayyuka banza ce? Sa'an da kakanmu Ibrahim ya ba da ɗansa Ishaku a kan bagadin hadaya, ba saboda ayyukansa ne aka shaida shi mai adalci ba? To, ka gani yadda ban gaskiyarsa tana tafiya tare da ayyukansa. kuma ban gaskiyarsa ta zama cikakkiya ta wurin ayyukansa, a nan aka cika rubutacciyar maganar Allah cewa, Saboda Ibrahim ya ba da gaskiya ga Allah, sai Allah ya lissafta wannan adalci ne a gare shi. Ta dalilin haka kuwa aka ce da Ibrahim abokin Allah, To, kun gani, mutum yana samun zaman marar laifi a gaban Allah, saboda ayyukansa ne. ba saboda ban gaskiya ita kaɗai ba, haka yake kuma da karuwan nan Rahab a lokacin da ta ɓoye ’yan leken asiri, kasan nan ta kuma taimake su sun tsira ta wata hanya daban, ba ta wurin ayyuka ne ta zama marar laifi ba, saboda haka, kamar yadda jikin mutum da ba shi da ruhu gawa ne, haka kuma ban gaskiya marar ayyuka. take daidai da gawa.